hukumomi na tsaro na gida da na waje domin ganin cewa sun ba da gudunmuwa an kamo shi domin ci gaba da saura ya fuskanci zargin da ake masa kamar da aka mata a sama ina mai sanar da ku cewa bayan ainihin ya tsallake beli ya ci gaba da ɗaukar matakai na ainihin tunzura al'umma domin su wa ƙasa zagon ƙasa ta hanyar umarni da kafofi na yada labarai da suka hada da talabijin rediyo da kuma umarni da yana gizo akan wannan domin ganin cewa ainihin an da zaune tsaye a najeriya kamar da kuka sani bayan ya tsallake wannan beli har ila yau ya ɗauki matakai na ainihin harzuka al'umma musamman a bangare kudu maso gabascin najeriya wanda a sanadiyar haka an samu hasarar rayuka dukiyoyi rayuka al'umma farar hula rayukan al'umma da suka hada da sojoji da abubuwan da ke da ayyuka da ke da nasaba ga aikin kaki haɗi da hasarar rayukan ainihin jami'an tsaro da kuma ainihin hallaka dukiyoyi da kuma ainihin wuraren ayyuka na waɗannan jami'an tsaro da kuma duk wani abu da ke da nasaba da ainihin tabbatar da wanzuwar eh, hukuma a wannan ƙasa ta mu najeriya A kan wannan muke sanar da yawa mu sanar da ku a wannan yini cewa gwamnatin najeriya tare da haɗin kan hukumomi na tsaro sun ci nasarar ainihin samun kanu, kuma a sanadiyar haka an ci nasarar dawowa da shi gida najeriya a sanadiyar gagarumin aiki da ma'aikatan tsaro na najeriya suka gabatar na ganin da cewa an dawo da shi domin ya fuskanci shari'a wadda ya kasance ya tsallake akan fuskantar ta a kan wannan gaba muke sanar da ku an dawo da shi najeriya domin fuskantar eh, shari'a dangane da waɗannan tuhume-tuhume guda goma sha ɗaya da ake masa kuma a halin yanzu ya an gabatar da shi a gaban kotu wadda ta yi umarnin cewa a ɗauki kowane irin mataki na dawo da shi domin ya fuskanci shari'a kuma muna sanar da ku an yi nasarar kamo shi a ranar 27 ga wannan wata kuma a halin da ake ciki ana gabatar da shi a gaban kotu domin ƙarin bayani game da shi kan shi kanu wanda aka fi sani da suna ne kayani inambi ingozi chukwu okukanu an haife shi ranar 25 ga watan tara shekara ta 1967 a wani gari da ake kira a fara uku a jihar abia ta najeriya kuma yana dauke da fasfot na najeriya mai lamba a 05136827 wanda fasfot din nan an ba shi shi a ranar farko a ranar sha bakwai ga watan goma na shekara ta da sha uku a festac lagos muna gayyata ku da ku da ku shaidi gabatar da shi a gaban kotu, wanda kuma nan da 'yan mintoci ainihin gabatar da shi a gaban kotu zai haddasa muna godiya game da haɗin kanku da ainihin kasancewa dama da kuka samu ta halartar wannan jawabi domin sanata al'umma kan abin da ake ciki kan wannan shari'a wadda ta kasance ana wanzuwa tsawon lokaci mun gode